miya da alkhairi da Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo tun da ke yin nazari akan duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo suna na Halima Abdulra'u jagorar shirin. Maza da yamma mata kan yi casa har da matan gidan ma ba sa ba. Madalla. A cikin shirin na wannan lokaci za mu duba me ake nufi da digital footprint wato bayanai game da mutum na musamman da ke kan intanet sakamakon ayyukansu na yau da kullum. Kasancewar akwai hanyoyi da dama da mutum zai iya barin bayanansa a yanar gizo ba tare da saninsa ba kamar yadda za ku je daga bakin bakonmu na farko. Sunana Abdulbasir Musa. Digital footprint shine abin da duka mutum yake a yanar gizo. Misali ya fara tun daga searches in ka je google kai sacin me kake yi wannan shine kamar search footprint ɗinka in ka je social media ka yi rubutu ka yi liking duka wannan yana daga cikin footprint ɗinka so footprint dai shine kamar yadda in muka yi taku muka je waje haka shi ma intanet duk abin da muka yi intanet tana ajiyewa domin da wannan ne akwai abin da ake cewa algorithm yake fahimta menene kake damuwa da shi digital footprint bai ta'allaka akan social media kadai ba in ji shugaban kamfanin vision pool enterprise malam yusuf salisu funtuwa Wato shi digital footprint kamar yadda aka faɗi sawun mutum a bisa yanar gizo saboda da abin da aka ce digital bai ta'allaka akan social media kaɗai ba. Dan wasu mutane suna samun rudani suna kasa bambance tsakanin social media da kuma digital media. Shi yasa wani zai ce shi digital marketer ne wani ya ce shi social media marketer ne kuma sai a yi tunanin aikin su gaba ɗaya iri ɗaya ne amma akwai dai bambanci. To idan za mu koma akan maganar digital footprint misali yanzu kana da waya ko kana da kwamfuta kana amfani da wayarka ko ka kana shiga yanar gizo maybe za ka buɗe kafar yada labarai ko kuma wani shafi na gwamnati to ka sani cewa duk wani abu wanda kai daga yayin da ka kunna data ɗinka ka buɗe browser ka je wani website ka riga ka ɗauki hanyar yawo bisa wannan yanar gizo kenan duk wani shafi da ka ziyarta duk wani rubutu da kai to akwai na'ura wadda aka sanya a cikin yanar gizon wadda take daukar wannan tana rekodin ɗin shi tana ajiyewa. To amma mutane da yawa ba su san wannan ba. Yanzu idan ni ina da website idan na zo wata rana zan iya buɗe website ina, akwai ɓangaren da zan je in duba in ga mutum nawa ne a rana suke zuwa suke buɗe shafin website ina, kuma zan iya ganin wace irin waya ce ya amfani da ita ya ziyarci shafi na kuma minti nawa ya akwai abubuwa da yawa waɗanda zan iya gani. Shin menene muhimmancin barin sawu mai ma'ana a yanar gizo wato digital footprint a turance gani yadda yadda duniya ke tafiya a yanzu. Dakta Yakubu Sani Wudil kwararre a fannin amfani da kafofin yanar gizo wajen koyawa matasa dabarun inganta rayuwarsu a duk fannin da suka zaba. Sa'annan kwararre a fannin makamashi ya yi bayani. Wannan batu na digital footprints batu ne wanda yake da matukar mahimmanci musamman a wannan lokaci da duniyar gaba ɗaya ta zama abin da ake cewa global village wato duniya a tafin hannunka tunda ba za ka iya zuwa wurare da kanka ba ko ina amma abinda kake rubutawa a shafukanka na social media idan kai rubutu yanzu ba inda ba zai je ba duka duniya kuma da shi ne idan wata dama ce ake so za a baka da shi za a gani a san wane ne kai in bincike kake wani irin bincike kake yi idan kasuwanci kake yi wani irin kasuwanci kake yi to duk da wannan ne zaka samu dama mutane su ganka su yaba da irin abin da kake yi har ma su gayyace ka kin ga wato babban al'amari ne kenan da zai iya janyo wa mutum ci gaba kwarai da gaske a ɗaya bangaren kuma still idan mutum bai yi amfani da shi ta yanda ya kamata ba wato abu ne da zai iya rusa mutum lokaci guda da an tashi an ɗauko wata dama za a baka idan in aka fara dubawa aka ga meye da me ma kake rubutawa shin abin da kake rubutawa abu ne da yake janyo tarzoma to da an fara ganin wannan sai a ce to wannan ba za a yi abin arziki da shi ba sai a canja mutum sai a takaice wato ya kamata mutane ya zama sun fahimci cewar abinda duk kake rubutawa a social media wato kaman wakilin kanka da kanka ne. Dr. Hauwa Mustapha Babura mazauniyar birnin Kansas a kasar Amurka kwararriya ce a fannin ilimin yara a matakin farko kuma ta baiwa matasa shawara akan wannan maudu'in. Na ji daɗi da gayyata ta wajen tattaunawa akan digital footprint wanda abu ne ni kaina ya shafi rayuwata ta bangare kala-kala. So ina kira ga matasa musamman saboda mu da tijai rayuwa mun riga mun yi ta Allah na tuba duk abin wanda ya zo za ka iya haɗewa ka cije gangara muke su matasa su ne wanda yanzu suka buɗe shafin rayuwa so in abin digital print ya zo ya shafi rayuwarsu a ɓangare mara kyau ko da a nan gaba kuma da zai zo ya shafe su ya hana ruwa gudu a rayuwarsu su muke fiye ji akasari yanzu za ku ga yaran mu ba sa kula da gaba to ya kamata su lura da yadda suke bayani a social media a digital avenue saboda wani guri ne wanda ba yafiya ba mantuwa ba mutum ba bane kwakwalwa ce ta na'urori da mutane suka shimfiɗa ta wanda shi kanshi wanda ya wallafa bai yi tunanin yadda za ta kasance ba to ni ina kamanta ta kama alal misali yadda mala'iku suke a hannun hagu da dama suke rubuta aikin da kai mara kyau da mai kyau kuma Allah su bani wata wata'ala yana kallo ko karkashin gado ka shiga kai abu kai kadai Allah ya sani to misali kenan da zan bayar da da zaka ji an ce ai gashi gashi sai kai ta mamaki ya za ai kaza to yanzu gashi nan yanda Allah ya ba dan adam kwakwalwa shi yake zuwa yana ba da misali akan ayoyin ubangiji masana sun ce sawun yanar gizo abu ne mai sarƙaƙiya kuma wani abu ne da za a iya samun shi idan aka rubuta sunan mutum a bisa intanet a gano bayanai to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan za mu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya amurka ni halima abdulrauf ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin ƙoshin lafiya bi salam. ba ta nan ba ta sake ba me yasa alƙur'ani ba